Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na labaran duniya. A cikin shirin namu ne yau za ku ji cewa hukumar NDLE ta gano hatsabibiyar kwayar da take rura wutar ta'addanci a arewa maso gabas a Najeriya. Kafin nan ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Muhammad Abdullahi, shugaban hukumar yaƙi da sha da fatocin Miyagun Ƙwayoyi ta Najeriya ya bayyana hatsabibiyar ƙwaya da take rura wutar ta'addanci a arewa maso gabas. Ya ce ƙwayan Tramadol ita ce jigo cikin duk ababen da suke ƙara rura wutar ta'addanci a yankin arewa maso gabashin Najeriya da ya ci ya cinyewa. Ya tabbatar da cewa yadda mutane ke shan miyagun ƙwayoyi ya ƙaru sakamakon zaman gida da ake ci gaba da yi sanadiyar dokar kulle da aka shimfiɗa saboda annobar corona. Shugaban na hukuman ya ce, a yanzu shan miyagun ƙwayoyi ita ce ainihin annobar da ake fuskanta a ƙasar nan. Furucin hakan ya zo ne a ranar Alhamis yayin ganawa da manema labarai dangane da shirin bikin zagayowar ranar yaƙi da ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi da safarar bil'adama ta duniya ta bana. Za a gudanar da bikin ranar yaƙi da muggan ƙwayoyi ta wannan shekaran a ranar Juma'a 26 ga watan Yuni. Malam Abdallah ya bayyana damuwarsa ƙwarai dangane da yadda shan ƙwayar tramadol ta yi kamari a tsakanin matasan Najeriya. Ya ƙara da cewa a yanzu gwamnatin ƙasar India ta sanya idanun lura tare da takaita yadda ake shigowa da ƙwayar tramadol zuwa Najeriya. Ya ce ana amfani da nauyin miligram hamsin zuwa ɗari na ƙwayar tramadol a matsayin magani, amma abin mamakin shi ne yadda matasa ke shan ta babu ƙa'ida. Yake cewa a lokaci ɗaya wasu matasan sukan sha miligram 200 ko 500 na ƙwayar tramadol wanda ko ƙwaƙwalwar doki ba za ta iya ɗauka a lokaci guda ba, amma ita ce wannan ƙwayar da 'yan Najeriya ke sha. Irin wannan abu shi ke ƙara rura wutar ta'addanci a arewa maso gabas. Domin kuwa, kwamandoji daban-daban na rundunar sojoji sun tabbatar da shaidar hakan da cewa a duk sansanin 'yan Boko Haram da suka kai simame sai sun samu miyagun ƙwayoyi musamman tramadol. Malam Abdullahi ya ce, a kowace ƙasa ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi baya haura kashi biyar amma abin takaici a nan Najeriya lamarin ya doshi kashi sha biyar cikin ɗari. Wannan ƙididdiga ta alƙaluma ba abu ne da za mu farin ciki da ita ba. Malam Abdullahi ya bayyana damuwa dangane da yadda hukumar NDLE take fama da ƙarancin ma'aikata da za su yaƙi ta'ammuli da fataucin miyagun ƙwayoyi a ƙasar nan. Ya nemi iyaye da su taimaka wajen sanya ido a kan 'ya'yansu, lamarin da ya ce wannan yaƙi ne namu duka. Ya ƙara da cewa gwamnati ta fara shirin ɗaukan mataki na shawo kan matsalar ƙarancin ma'aikata da hukumar take fuskanta, inda ya ce shugaban ƙasa ya ba da umarnin ɗaukan ƙarin ma'aikata. Ya ce ba sai an faɗa ba, ma'aikata dubu biyar ba za su iya yaƙar ta'amuli da fataucin miyagun ƙwayoyi ba a ƙasar nan yadda ya dace. Ya ce bari na lissafa ƙananan hukumomi uku kacal na ƙasar nan da duk ma'aikatan hukumar NDLE har ni kaina ba za su wadatar ba. Kun san Mushin a jihar Legas, kun san Fage a jihar Kano ko kuma Yanya a Abuja. Waɗannan lokal gwamnan guda ukun kaɗai